Hausa Top TV gidan nishadi. Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin harshe na wanda muke kawo muku ta cikin zazzafar tashan mu mai farin jini kuma nan ba ɗaya mai suna Hausa Top TV. Sunana Nabila Aliyu Tudun Wada wanda nake kasancewa da ku a wannan lokacin wanda kuma a yau muna tare da zazzafan littafin da muka fara kawo muku domin faɗakar da ku da kuma nishaɗantar da ku masu sauraro littafin da yake ɗauke da cakwakiyar soyayya tare kuma da cin amanar soyayya. soyayya wanda in har kuna biye da mu za ku ji yadda za ta kaya ku dai ku biyo mu ta cikin wannan zazzafan littafin mai suna makauniya labarin cin amanar ƙauna na nabilan silop antin s&s Masu sauraro a jiya mun tsaya ne a inda 'yan sanda suka tara Yusuf yayin da ya zo wucewa da misalin tara na dare su kuma sun fito kan titin domin yin patrol inda suka tare shi suka mai dole da sai ya buɗe but ɗin motarsa domin yin bincike kamar yadda suka saba yi wa kowace mota idan za ta wuce. Yayin da Yusuf ɗin shi kuma ya yi musu gardama domin gudun sa kada ya buɗe su gagawa a cikin motar tasa inda ya fakaice ya dabara ya ce musu ba fa zai buɗe buɗe motar ba domin ya ɗauko wasu kaya ne baya so ya buɗe su zubo yayin da ɗaya daga cikin ɗan sandan ya ce masa lalle a dole sai ya buɗe ɗin idan ma ya buɗe kayan sun zubo za su taya shi mayar da kayan har ma suka ce masa ko dai ba shi da gaskiya ne ganin za su yi mai zargi kuma sun mai dolen ya buɗe shi yasa ya fito daga cikin motar tasa gabansa na faɗuwa domin kuwa ya san asirinsa dole zai tona a yanzu yanzu take kuma ya hau addu'ar Allah ya sa kada su fahimci cewar gawa ce a cikin buhun ba kaya ba a nan muka tsaya yanzu kuma za mu dora ranar talata alhaji bukar ya kammala uzurinsa don haka a daren ya ce mata ta shirya a gobe za su tafi kano zai kuma kai ta har gaban iyayenta da farin ciki humaira ta kwana sai dai idan ta tuno innarta ta kan yi kuka da idanta a ranar kewar innar ta motsa mata yanzu idan ta je kanan ina ne zai zamo matsuguninta a ina za ta sauka ta yi niyyar barin mai unguwa har abadan abada saboda irin zaluncin da ya yi mata na aurata ga wanda ba ta so a dole to amma ba yanda za ta yi dole dai shi za ta nufa ba ta da kowa sai shi ta tuno na ta hau murmushi Allah sarki abokiyar arziki ta yi kewar kawar kirki tabbas nana mai santa ce sai yau ta kara yarda aka sun bayar da take jin haushin ba ta yi murna auren ba ashe akwai abin da nana ke hange to dan ma bata san wasu abubuwan game da Yusuf ba a ranar da bata rintsa sosai ba tunanin yafi fi komai yawa a gare ta Dande dan dai bacci barawo ne aiko dai sassafe suka ɗauki hanyar Kano a motarsa Chief a hanyarsa ta tafiya ne ya ga ta matsa jikinta a jikin motar ta takure tana kallon dajijjikan ya ce mata Umaira ko sanyi esin yayi miki yawa ne ta girgiza kai ta ce a'a ya ce da ita na ga kin takure guri guda ne ki saki jikinki da ni saboda ni a dan kwanakin nan da muka yi da ke a gida guda na ji kin kwanta min a rai halayyar ki ta yi min humaira har na fara kwadaituwa da ko za ki amince ki zamo matata ta kalle shi da sauri tana faɗin na'am mamaki ta yi ya gida kai ya san ta ji amma ya dake ya sake maimaita mata ta yi shiru kawai tana murmushi tabbas ya yi mata sai dai ya za ta yi da auren Yusuf da ke kanta gashi ba ta da niyyar gaya masa komai Dan haka ta ji gara ta nuna masa ta amince kawai ta tunda in sun rabu ba za su ƙara haɗuwa ba a tunaninta kenan kallon da ta yi masa ayyanawa take a ranta da zai zamo mijinta da ta ji daɗin hakan kam tunda ta san ta rabu da Yusuf kenan har abada ko da zai zo gare ta ba za ta koma ba domin ta yi alkawarin za ta tona asirin ne ta yadda dole ya ba ta takardar sakinta kuma ta san ta rasa kamal har abada tunda ya cire ta a ransa ya samu wacce ta fita ta ji hawaye ya zamo mata a kuncinta ta yi saurin gogewa ya lura da ita sai ya shiga damuwa yana so ya tambaye ta ba a sun kukan da take amma yana ganin kada ya tada mata miki domin ya san dole tana cikin damuwa yace da ita ko baki amince da ni bane ta girgiza kanta kawai tana murmushi wanda ta kakaro da kyar ya gida kansa ya ce na gode humaira wallahi zan rike ki amana kin ji kuma a yau zan gabatar da kaina gun magabatan ki domin ma ki kara yarda da ni ta lamshe ido ta bude sitar a kansa yace da ita kin amince ta gida kai kawai ya ji dadin hakan tabbas hankalinsa ya kwanta da ta nuna ta aminta da shi girma ya zo masa ya kamata ya yi aure ko ya haifa ya kwansa a duniya tunda ya yi wa yarsa neman duniya bai same ta ba gara ya yi aure kawai ko ya samu bebi abin da yake ta ayyanawa a ransa kenan tuki yake yana faman murmusawa ransa kal har suka isa kanan bai kara ce mata uffan ba da suka shiga garin Kano kuwa ta gaya masa sunan unguwar shi ya yi ta bin kwatancen har cikin unguwarsa a kofar gidan mai unguwa suka tsaya ya ja birki a kofar gidan yana kallanta nan ne gidan kakan naki mai unguwar ta gida kai kawai ya ce da ita to ai tare za mu shiga saboda in yi masa bayanin yadda muka haɗu da ke a Lagos da kuma gabatar da kaina gare shi a matsayin mai son auren ki ta yi saurin girgiza kanta ka bar wannan maganar bayan zuba tukunna ya karkace kai yana kallon ta akwai abin da yake so ya gano a game da batunta amma sai ta basar kawai dai dama ba yanzu ba sai nan gaba nufi na ya ce da ita ban san dai dalilin ki na faɗin haka ba amma gani yi ai hakan ne cancanta tunda ni ba yaro bane kuma ban ga amfanin barin ba tunda kin yi na'am da ni gashi idan na tafi zan jima kafin na dawo saboda uzurrurruka sabgogi na yawa ne da su don kada ma kafin na waigo ki a kwace min ke ya karasa maganar yana dariya ta yi murmushi kawai bata ce ofan ba ta buɗe murkar kofar za ta fice ya bi da kallo kawai yana murmushi domin ganin yarintar ta yake yi ya ba bayan ta har cikin gidan ta yi sallama ta tsaya a tsakiyar gidan shi kuma yana biye da ita ya tsaya yana sallamar shi ma gwaggo tana tsakar gida ta ji shigowar mutane ta daga kanta tana amsa sallamar da ta ji ana yi Gwagwa ta wangala baki tana fara'a ganin humaira tsaye ita da wani magidanci ta taho gare ta da sauri tana faɗin lale marhaban da mutanen kudu humaira ta hau murmushi ta ce gwaggo sannu da gida ina mai unguwa Gwagwa ta ce to ku shigo mana yana cikin ɗakin sa kwance yake ba lafiya sai ku gaisa humaira ta ce Allah sarki mu je in ganshi wannan bawan Allah ma zai gaida shi ba kona ne gogo ta ce sannan ka ko bawan Allah ku shiga daga ciki Alhaji Bakar bayan ya gaida ta yi bu bayan Humaira da gwaggon zuwa ɗakin mai unguwar sai da ta yi musu shimfiɗar tabarma a kusa da mai unguwar da yake bacci kana ta zauna kusa da su tana faɗin bacci ya samu amma yanzu zan tashe shi lokacin shan maganin sa yayi ma ta kalli Humaira ta ce ina Yusufin yake kuma Humaira ta kalli Alhaji bukar a ya ta ce yana can amma zai zo shi ma alhaji bukar bai fahimci komai ba amma ya yi mamakin da take tare da wani a can da har ta shiga wani hali kafin ya tsince ta to me yasa take masa boye boye ne suna nan zaune cikin mintuna mai unguwa ya farka gogo ta ce masa yayi baki ta tashe shi zaune ta jingina shi a jikin bango sai da ta bashi magungunan sakana ya kalli humaira ya murmushi ya ce a'a umaira ke ce a wannan lokacin ina mijin naki alhaji bukar ya ji maganar bambara kwai a kansa to dama ta yana da aure ta ɓoye masa shi yasa take mai ɓoye-ɓoye mai unguwa ya hau faɗin ba dai wani abu ko ko akwai matsala ne humaira ta hau kuka tana faɗin akwai matsaloli sosai wallahi mai unguwa ya ce ikon allah mai yake faruwa ta kalli alhaji bukar ta yi shiru ta kasa faɗa ita kunyarsa ma ta hauji tunda ta yi mishi ƙarya na yadda take ɓoye masa wasu abubuwan alhaji bukar kansa a ƙasa jikinsa a sanye ya ce ranka ya daɗe kafin ku fara maganar idan ta zamo sirri bari na tafi dama kawo ta gida na saboda a guri na ta zauna a can na kwana biyu kafin koko ta ce gurinka kuma ikon Allah to ya aka yi hakan ta faru me ya faru da Yusuf din da har ta bashi ta tafi gurinka alhaji bukar ya ce ni kan ban san komai akan ta ba wallahi tsintatta na yi a hanya na ta taimaka mata kuma bata gaya min komai a kanta ba yanzu ma na yi tsammanin ko ba ta da aure shi yasa na kawo ta har gaban ku domin da nufin neman aurenta na zo gurin ku mai unguwa ya sha mamaki ya ce ai bawan Allah da aurenta watakila matsala suka samu da mijin kuma ka ganta nan marainiya ce murikiyarta ta rasu tun tana karama na tsince ta ni ne ta kamar yadda Allah ya zamo ta kuma a yanzu ma da ta dawo dolenta ne ta koma tunda ni ma a yanzu ba lafiya ce da ni ba wanda karfin da zan iya rike ta idan ta ce ta kaso so auren gashi ban san inda zan samu danginta ba kaga wannan auren da ta yi shine rufin asirinta da cancantar ta wanda kuma ya fi cancanta da ita gyara zama alhaji bukar yayi yana ƙara buɗe kunnuwa na jin wannan batu da suka yi masa dirar mikiya ya ce da mai unguwa ranka ya daɗe idan ba za ka damu ba ina son in ji tarihin umaira ma'ana labarin ta, tun daga ranar da aka tsince ta da duk wani evidence akan ta shin a ina ka same ta domin a yau ka tuno min da 'yata da na rasa ta shekara da shekaru mai unguwa kowa ya baiwa Alhaji Bukar tarihin Humaira Tas bai rage koda kwayar zarrar labarinta na koda na minti biyar ba sannan ya dora da faɗin baganta nan yarinya ce mai biyayya wa manyanta ba da san ranta ta auri Yusuf ba saboda kulafucinta akan wani can da ba ya da shi wanda ba zai iya rike ta ba yana karatu ana taimaka masa hannu Alhaji Bukar ya ɗaga wa mai unguwa da sauri yana faɗin dan saurara malam ina da tambaya mai unguwa ya sakaita yana kallon Alhaji Bukar wato abin da nake son ji daga gare ka shine a lokacin da ka tsinci ci Humaira baka kai ta ga hukuma ba amma. Mai unguwa ya ce me yasa aka faɗi hakan? Alhaji Bukar ya ce don Allah ka bani amsa ta tukunna domin akwai nufi na na faɗin haka. Mai unguwa ya ce da shi eh to a lokacin gaskiya ban kai ta ga hukuma ba saboda mijin yata ya buƙaci zai rike ta tunda ba su taɓa haihuwa ba. Na san idan na kai ta za su iya rike ta a gunsu ko su kai ta gidan marayu ko ma ta shiga wani hali tunda kowa a lokacin na motar da suka yi hatsarin an ce ya mutu. Kaga kuwa a ina zan samu dangin ta? Alhaji Bukar ya ce ko akwai wani abu da ka ka ajiye da ya danganci na Humaira ne wanda ka tsince ta tare da shi kamar ko kayanta ko takalmi da sauransu mai unguwa ya ce eh to tabbas akwai kayan sawarta ƙananan kaya ne riga da wando sai 'yan takalmanta da hijabinta karami suna nan a adaka na ajiye saboda wata ran ko tarihi zai maimaita kansa ma'ana ko iyayenta za su zo gare ta tunda komai na Allah ne kogo ta ce to kai kuwa bawan Allah duka wannan tambayoyin na miye ne ko labarinta ya yi maka kama da labarin na wata ko na wani nakan da ya bata alhaji bukari ya gida kai kai yana faɗin ƙwarai ma kuwa domin shekaru masu yawa daidai da wanda ka faɗa a baya yata ta ɓata a dalilin hatsari da motar su ta yi kowa na motar ya rasu sai ita kawai da aka ce ta rayu tsoro ya sa ta yi wani wajen wanda rashin ganin ta a cikin motar ya sa masu hasashen suka faɗi cewar tabbas diyan da aka yi ɓata yarinyar ta kuma duka duka a lokacin shekarar tarbiyar a lokacin ni bana gari labarin ya same ni hankali na ya matakar tashi to da yake ni dama ba mazauni bane ina tafiye tafiye ƙasa kasa yin kasuwanci na hakan yasa dama ban mu wani shaku da yata ba wanda ko a yanzu idan na ganta ba zan gane ta ba hakan ita ma na tabbata don haka ranka ya dade labarin da ka bani akan Humaira ya yi daidai da nawa da zaka kawo min kayan sawar nata watakila na gano abin da nake zargi saboda komai nata da na mamanta ni nake siyan su ba kuma zan mance kayan da na taɓa siya da hannuna ba Gwangwa ce ta miƙe da sauri tana shirin ɗauko kayan a wata adaka a cikin ɗakin tana faɗin bari na ɗauko kayan Humaira sadda take ƙarama wataƙila ma ko za ka fahimci wani abu a kai. Ta sauko da wata jaka babba ta zazzage kayan cikin ta sai ga kaya a kulle a leda ta ɗauko kayan ta kawo gabansu ta buɗe bakar ledar tana faɗin. Ga dai kayan alaji daga suka gani ko su ne. Humaira dai ido kawai take bin su da shi tana mamakin wannan lamarin da yake shirin faruwa amma fa gabanta yana dukan uku uku ne. Alhaji Bukar ya janyo ledar gabansa da sauri ya buɗe sai ga ƙananan kaya na yara ya hau ɗaga su yana kallon su yana jinjina kai ya ɗaga 'yan takalman yana murmushi yana faɗin Allah mai iko wallahi su babu tantama su ne mai unguwa ce kamar yaya su ne kana nufin ka ce kai ne mahaifin humaira ya hau da kai yana kallon ta yana murmushi cikin so da kauna ita ma humairan kallon sa kawai take yi tana jin abin kamar a mafarki idan ta ya kawo ruwa ga wani farin ciki da ya cika zuciyarta ita kwagwaggo ba abin da take sai faɗin Allahu akbar Allah kadiran wa maridan domin hukuncin ubangiji ba abun mamaki bane domin babu mai kwatanta shi tabbas akwai kamshin gaskiya a wannan lamarin mai unguwa ya ce bawan Allah kai ma za mu so mu ga wani takamaiman abu da zai bada hujjar ka ta tabbatuwar Humaira yarka ce. Da sauri Alhaji Bukar ya fita waje ya nufi motar sa ya bude gaban motar ya lalubo hoton Humaira tana a lokacin tana shekara biyar ya koma cikin gidan ya mika wa mai unguwa yana faɗin wannan kaɗai ya isa ya zama shaidata. domin idan har kai ne ɗin ka tsinci umaira a lokacin na tabbata kamanninta na hoton nan kenan a lokacin kuma na tabbata za ka shaida mai unguwa yana karɓa ya duba ya ga zahiri umairan ce sai ya hau murmusawa yana faɗin zahiri ita ce ga kayan nan ma a jikin ta tabbas zancen ka dutse na yarda kai ne mahaifin humaira yayin da ya mika wa gwaggo hoton yana faɗin duba ki gani humairan ce wallahi gogo tana dubawa ita ma ta hau gida kai tana murmushi har da murnar ta a fili tana faɗin alhamdulillah godiya ga Allah da ya nuna mana ranar da Humaira za ta kasance da iyayenta. Humaira jikinta ya yi la'asar ta bi hoton da kallo ta kuma gurawa mahaifin nata idanu tabbas sai yanzu ta gano ma idanunsa iri ɗaya ne da nata dan dai dama ba wani saninsa sosai ta yi ba a lokacin ballanta nata gane shi a haɗuwarsa kawai da ta ji tana masa wata irin kauna wacce ta alakanta hakan da taimakon da ya yi mata da kuma kamalarsa da mutuncinsa da take gani shi kansa da ya ji yana son kanta ashe so ne na jini ya motso shi so ne na ya da uba ya so juya masa zuwa wata alƙibla tabbas Allah ya taimaka masa da tunni an yi abin kunya da dana sani Humaira kukan daɗi ta rinka yi ta matso kusa da shi ta kama hannayensa tana faɗin dadi na ina labarin mahaifiyata da gasken ta mutun da yake nan me yasa kuma baka yi aure ba har na tsawon waɗannan lokutan Alhaji Bukari ya gyara zama tare da janta a jikinsa ya ce mahaifiyarki ta rasu tun a lokacin da motar ku ta yi haɗari na sha kuka kuka da bakin ciki jin labarin hakan damuwar nan ce ta saka auren mahaifita a raina sannan a yanzu da Allah ya saka na same ki diyata zan yi aure ko danki ki Aishatul Humaira mai sunan mamana ya karashe maganar yana kallanta ta goge hawaye Allah sarki mamanta mai santa ta ce da shi dadi ina son ganin dangin momi na dan Allah ka kai ni can na zauna a gunsu kafin ka yi auren sai in dawo gare ka daga bisani murmushi Alhaji Bukar yayi yana faɗin Humaira son kai ki Sudan amma ba yanzu ba domin ina da uzurruka a kanan nan na san ma za su zo a watannin nan saboda sun dade ba su zo ba duk shekara suke zuwa ko za su samu labarin bayyanar ki larabawa ne wasu su ma a Misira suke mutanen arziki ne wasu kuma dangin maman naki suna Sudan ne mai unguwa ya gyaran murya kana yace. ce to Alhaji mun dawo zancen maganar auren da ke kan Humaira ka san dole mijinta zai dawo gare ta idan ma gudowa ta yi ta bar shi a can din rai Alhaji Bukar yayi ya ce idan kaga ta koma gidan mijinta sai idan itan ce ta ce za ta koma mishin domin tun farko ga gaya min a ɗazu cewar ba da san ranta ta aure shi ba kaga kuwa hakan na nufin auren dole ka yi mata don hakan dole ne ya sake ta ko yana so ko baya so ta ma karatu za ta yi ba zan aure ta yanzu ba domin ba ta isa aure ba dama mai unguwa ya yi mamaki haka gwaggwama sai suka tsorata da lamarin alhajin ganin yadda yake fiffikewa da daga murya mikewa alhajin yi yana faɗin humaira tashi mu wuce gidana ya zaro ma maƙudan kuɗaɗe ya dire musu ga wannan na gode da rikon da kuka yi wa ɗiyata sannan zan ringa leƙo ku insha Allahu amma ku sani a yanzu iyata ta yi yancin da za ta zaɓi wanda take son ta zauna da shi. Koko ta ce Alhaji kada ka yi haka domin idan ka ce haka za a yi za a ɗauki haƙƙin aure. Alhaji Bakar ya ce Humaira ba za ta koma wa mijinta ba na raba auren tunda ba daɗi take ji a gunsa ba alamu sun nuna kuma ni ma na ga zahiri. Ya dubi Humaira kana ya ce ko kina son shi ta girgiza kanta tana hawaye ta ce wallahi ba na son shi dadi ba shi da hali mai kyau kuma a shi ma dan mafiya ne shi Yusuf din wai Yusuf billah Umaira shiru zaki yi wa Yusufin cewar gwaggwa da ta dora hannu a kanta mai unguwa kuwa kasa magana yayi dan tsananin al'ajabi da ya shiga da Umaira ta ga kamar ba za su yarda da batunta ba sai ta hau basu labarin duk abin da yau kana a can din tiryan tiryan sun yarda daga baya haka kuma sun tausaya mata yayin da Alhaji abubakar ya ɗau zafi yana ɗaga murya ya ce lalle mai unguwa kai ne silar komai ka kai yata inda za a halaka ta ba dan Allah ya kiyaye mai ita bada tuni sai ta Allah to wallahi sai na dangana har can gurin mijin nata domin na karɓo takardar sakin ta sannan sai na saka an kama shi an kulle shi saboda shi ɗin guba ne a cikin al'umma cikin mai unguwa da gwaggo yayi sanyi sosai sannan kuma sun yi matukar nadama na abubuwan da suka faru na aurar da Humaira da suka yi ga Yusuf ɗin haka Alhaji Bukar ya tasa yarsa a gaba suka yi masa sallama suka tafi a cikin motar su ne sun fara tafiya Humairan ta ce masa ya taimaka ya kai ta gidan su nana aminiyar ta ce tana so ta ganta hakan ku aka yi yawo titi ya dauki layin unguwar su nanar da kwatancen da take ta yi tana nuna masa hanya har cikin unguwar suka isa a kofar gidan su nanar suka yi fakin ta fito a motar ta shige gidan su nanar da sallamar ta maman su nana ce a tsakar gidan ta amsa tana kallon ta da mamaki wa nake gani kamar Humaira Humaira ta hau murmushi tana ƙara sawa gare ta tana faɗin ni ce mama ta gaida ita mama tana kallonta ta ce ina mai gidan naki ba tare nake da shi ba da babana na zo yana kofar gida a mota babanki kuma kina nufin ki ce mahaifinki mama ta watso mata tambayar da mamakinta kafin ta bude baki ta ce wani abun, sai ga nana ta fito wuf daga cikin ɗakin ta jin abin da ke faruwa a tsakar gidan kamar an wullota aiko ashe da gaske kunnanta ya jiyo mata muryar aminiyar tata ta tsaya tana kare mata kallo na na fuska ba fara'a ta ce sai yanzu ake ganin ki sai yanzu ko kaga ga damar zuwa kanan Humaira ta hau kuka tana faɗin na nake fahimce ni ba ni da laifi wallahi nan Humairan ta hau basu labarin duk abin da ya faru da ita tun daga zamanta a Lagos har haɗuwarta da mahaifinta da kuma sana'ar da Yusuf yake yi na mafiya Nana ta sha mamaki haka mamanta ta kama baki ta ce ikon Allah lallai Humaira kin auna arziki Nana kuwa rungume ta ta yi tana kuka tare da tausaya mata matuka ta ja ta suka fita gudu wurin ta domin su gaisa nana ta gaida dadi tana mamakin kamar sa a ce shine ya haifi humaira kamar ba zai haifi mai shekarunta ba tsabar kyan jikinsa tabbas kuɗi ya a rayuwa domin kuɗi fa yana ɓoye tsufa ai fa wani ikon Allah sai ga nana ta kyasa da tsoho duk da aran ta bata manna masa tsufan ba dadi har cikin gidan ya shiga saka gaisa da maman nana ya bata dubu goma ya fito haka da za su tafi ma dubu biyar ya mika wa nanan ta karba tana godiya tana kallon sa suka yi mata sallama humaira ta ringa dago mata hannu sai dai kafin su tafin ta yi mata alkawarin za ta dawo gunta na na kasa tafiya ta yi ta daɗe tsaye a gunta na kallon bayan motar su suna tafiya har suka kule mata da gani sai da ta daina hango su kana ta shiga gida tana shinshina kuɗin da dadin ya bata tana limshe idanu wani abu take ji yana shiga cikin zuciyarta ga wani kamshin turaren dadi da take ji a cikin kuɗin yayin da ta shinshina yake shigarta tabbas ta faɗa tarkon su. a nan za mu dakata da karanto muku wannan zazzafan littafi mai suna makauniya labarin cin amanar ƙauna na Nabilan Silop Antin suna Sunana Nabila Aliyu Tudun Wada da nake karanto muku littafin. Ku dai ku biyo mu cikin wannan shirin mai suna harshe na masu tambaya sharhi ko kuma ƙarin haske da ake kira comment sai ku aji saƙonku ta cikin wannan shafin ku dai kada ku manta da tashar tamu hausa talk tv